hannunka mai sanda bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da muke kawo muku bayanin ma'anoni na wasu daga cikin alkur'ani mai tsarki kuma darasan da suke koyar da mu da fatan za a kasance tare da mu a cikin wannan shiri subhanallah سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله To madalla yanzu kuma sai a saurari karatun aya ta goma sha hudu daga cikin surat ƙasas. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين lokacin kuma da ya kai ƙarfinsa kuma ya kammala, sai muka bashi hukunci da ilimi, kamar haka kuwa muke sakawa masu kyautatawa. Wannan aya mai albarka tana bayani ne dangane da wani bangare na rayuwar annabi musa alaihi salam da ke yin ishara da cewa a lokacin da ya isa lokaci na samartaka allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa ƙarfinsa na hankali da tunaninsa da kuma ba shi ilhama ta musamman wajen gane abubuwa daban-daban kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya buɗe zuciyarsa kuma ya saka masa ilimi daga gare shi wanda da hakan yake tantancewa tsakanin gaskiya da ƙarya da kuma shirya da ɓata Ko shakka babu a lokacin samartaka lokaci ne da mutum kan kasance cikin nishaɗi da cikakken shiri na karɓar duk wani abu da rayuwar mutum za ta iya ginuwa a kansa. Allah Maɗaukakin Sarki ya zaɓi wannan lokaci domin sanya Annabi Musa alaihi salam ya zama yana da cikakken shiri na karɓar annabta wadda Allah Maɗaukakin Sarki ya bashi daga bisani. A cikin wannan aya mai albarka za mu iya ɗaukar darsa kamar haka. Na ɗaya lokacin samartaka lokaci ne mafi mafifici wanda mutum zai gina rayuwarsa a kan abin da yake fata a gaba lokaci ne wanda hankalin mutum yake fara gane rayuwa da kuma yadda ya kamata ya fuskance ta kuma daga nan ne kamalar rayuwa ko aka san haka ke farawa na biyu samun dacewa zuwa ga rayuwa mafi alheri a kowane lokaci yana tare ne da taimako na ubangiji saboda haka duk wani wanda yake son yin dace da irin wannan rayuwa to ya mayar da lamarinsa ga Allah maɗaukakin sarki. Yanzu kuma sai mu saurari karatun aya ta goma sha biyar a cikin surat ƙasas. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبيد سيش ya كمبرنن cikin غفلر lokacin sai ya samu mutum biyu a cikinsu suna faɗa, wannan ɗan ƙabilarsa ne, wannan kuma abokin gabarsa ne. Sai ɗan ƙabilar tasa ya nemi taimakonsa a kan abokin gabarsa, to sai Musa ya zungure shi, sai kuwa ya kashe shi. Da ya ga haka sai ya ce, wannan yana daga cikin aikin shaiɗan, hakika shi kuma maƙiyi ne bayyananne mai ɓatarwa. Annabi Musa alaihi salam a lokacin ƙuruciyarsa ya rayu ne a fadar Fir'auna, saboda haka yana da cikakkiyar masaniya akan zaluncin da Fir'auna da mutanensa suke yi wa raunana daga cikin bani Isra'ila. Wata rana ya fita yana tafiya a cikin gari, sai ya ga wasu mutane biyu suna faɗa. Ɗaya daga cikinsu ɗan kabilar bani Isra'ila ne, ɗaya kuma daga kabilar Kibɗawa, ƙabilar Fir'auna. sai mutumin da ke cikin kabilar annabi musa ya nemi taimakonsa kuma annabi musa alaihi salam ya fahimci cewa lalle shi wannan mutum shine ake zalunta saboda haka sai annabi musa alaihi salam ya tafi domin raba su ya nushi mutumin da ke zaluntar ɗan kabilar bani isra'ila da nufin raba su a nan take sai ya faɗi kuma a nan take ya mutu annabi musa alaihi salam bai da nufin kashe shi ko cutar da shi ya nufin ya kare mutumin da ake zalunta ne kawai annabi musa alaihi salam ya ce wannan aikin shaidan ne na haddasa rikice-rikice da fadace-fadace tsakanin mutane wannan yana daga cikin manyan ayyukansa wanda kuma shi hakika babban makiyi ne ga mutane daga wannan aya mai albarka za mu iya ɗaukar darsa kamar haka na ɗaya duk da cewa annabi musa alaihi salam ya tashi ne a cikin fadar fir'auna amma duk da haka shi mutum ne mai ƙiyya da zalunci da kuma kare waɗanda aka zalunta kuma shi ya kasance mai imani da Allah da kuma kaɗaita shi na biyu annabawa a kowane lokaci sun kasance mutane ne masu ƙin zalunci hakanan kuma sun kasance masu taimakon waɗanda aka zalunta a duk inda suka samu kansu na uku haifar da rikici da fadace-fadace a tsakanin al'umma aikin shaidan ne saboda haka kada mu bar shaidan ya samu dama a kanmu yanzu kuma sai mu saurari karatun ayoyi na goma sha shida da kuma goma sha bakwai a cikin surat ƙasas. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ya ce, Ya Ubangijina, haƙiƙa ni na zalunci kaina, sai ka yi mini gafara, sai ya masa gafara, haƙiƙa shi kuwa mai gafara ne mai jin ƙai. Ya kuma ce, Ya Ubangijina, saboda ni'imar da ka yi mini, ba zan zama mai taimakon masu laifi ba. Bayan mutuwar Bakifte, sauran Kiftawa sun shiga neman wanda ya aikata hakan. amma Allah maɗaukakin sarki ya kare annabi Musa daga sharransu kamar yadda kuma annabi Musa alaihi salam ya roki Allah ya gafarta masa akan mutuwar Bakifte wanda hakan ya faru sanadiyar nushinsa da ya yi ba a kan niyya ba duk da cewa annabi Musa alaihi salam ba shi da niyyar kashe shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ganin cewa Allah maɗaukakin sarki ya tsiratar da annabi Musa daga sharran Fir'auna da sauran Kiftawa bayan mutuwar ɗan uwansu. Annabi Musa alaihi salam ya ɗauki alƙawali ga Ubangiji akan cewa domin yin godiya akan wannan ni'ima da ya masa ba zai sake zama tare da azzalumai ba wato Fir'auna da jama'ar sa masu yin zalunci ganin cewa ya tashi a wannan gida na sarautar Fir'auna. Darasa da za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi masu albarka su ne na ɗaya A lokacin ƙoƙarin tseratar da wani mumuni daga hannun azalimi, dole ne a yi taka tsantsan domin kaucewa fadawa a cikin wani haɗari mafi muni. Na biyu, aikin kure ko kuma na laifi ko da ba da ganganci ba ne, yana da tasiri a kan wanda ya aikata shi. Na uku, godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki a kan dukkanin ni'imominsa, taimakon wanda aka zalunta, nisantar haɗa kai da azalamai. a cikin aikin zalunci dukkaninsu suna daga cikin ayyuka kyawawa ta jama'a masu ware lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan za mu dasa aya sai idan allah kai mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauki da ci gaban shirin kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin a fefe har kammala musamman muhammad aminu ibrahim kyawa ni abdullahi salu ke muku fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu